بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يا كي wannan manzo ka gargaɗi munafukan da suka bayyana imani suka ɓoye kafirci cewa za su sha azaba mai raɗaɗi a wurin Allah ranar alkiyama